magina ah, ah, ah, ya nika kana ta ciku ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budi da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Zan ci gaba da yi maka addu'a ko suna so ko ba sa so, in sha Allah sai sun mai da kai wajen aikin nan. ka yi haƙuri ka ɗauki wannan abin a wata ƙaddara ce ta ubangiji kuma jarabawa ce kai ƙoƙari ka cinye ta sha Allah komai zai zo da sauƙi ka ji ko kar ka sa damuwa a ranka haka ne gogo gaskiya ne ina matuƙar buƙatar aikin yi musamman duba da yanayin da muke ciki abubuwa kuma gashi suna ƙara ta'azzara rayuwa ta yi tsada ga bukatu da yawa yanzu haka akwai magana biyan kudin haya subhanallah har lokacin ya zo ga abinci ga wasu abubuwa da ire-iren su na gida to amma duk da haka gaskiya ba na sha'awar na sake koma nan kamfani sai dai wani gurin ba. saboda ni ba zan jura wulakanci ba a kore ni san da aka ga dama kawai da an ga dama sai a da ni saboda kawai kamfani ne na mutum shi ga dama ya abinsa to har ga Allah wulaƙanci ba shi da daɗi a rayuwa amma in ka tuna Allah baya jarabar mutumin banza duk wanda kaga Allah ya jarabce shi to mutum na gari ne akwai wani abin da ya tanada mishi to idan muka yi haƙuri muka cinye wannan jarabawa insha Allahu waraka tana nan tafi kuma za mu yi dariya za mu yi farin ciki ka ji ko abin yi yawa a ɗan tsakon lokacin nan zuwa da dawon yi yawa mene musu da ina aiki na kan jiki kan ƙarfi ko za a dinga wulaƙanta ni kawai saboda babu wani abu kawai kamfani ne na mutum ya ga dama ya yi shi kawai suna ta kalla mu kamar wasu dabbobin kiwo su kiwata sun da suka ga dama su yanka mu bar wa Allah komai duk abin da ya zafi maganin sa Allah Allah shiga cikin lamarin idan wannan koma ta ita ce alkhairin Allah ya tabbatar ka koma idan kuma ba alkhairin ba ce Allah ya masanya maka abin da ya fi zama alkhairi kullum addu'a da nake maka kenan ka daina sa ranka damuwa ka ji ko amin dan Allah kar ka sa damuwa a ranka ba kuma zan iya ga kokari na amma dai gaskiya tunani na ta zuwa min a kaina akwai wani abu kamar ni kiris ake jira a yan kwanakin nan abubuwan sun yawa wannan zuwa da dawowan yayi yawa gugu ba komai a kore ni a maida ni a kore ni kuma abin da me na yi da za a kore ni ma to yanzu ai ta gaba ana dawa ba ai ta gaba ana dawa ba in ka ga irin wannan yana faruwa da dan adam akwai wata ɗaukakar da Allah yake so ya maka to sai ya jarraba imanin kai ba za ka iya juya ko ba za ka jure ba ai ba a jarraba mutumin banza duk wanda ga Allah ya jarrabe shi to ba mutumin banza ba ne ka karɓi wannan jarrabawa ubangiji Allah zai mana maganin Sasha. Amin don girman Allah. Allah ya maka albarka. Allah ta baita. Ya mata a ake so a so da soyayya don tsananin so da kewa mata ta a so a so ne a so so mu damke soyayya na soki sosai a so da soyayya ki so ne sosai mu damke soyayya shi ne silar so a so Zora, ki samu mijinki kike magana da shi. Ya samu mutanen nan ya ba su haƙuri. ta saɓanin fahimta aka samu tsakaninsa da su. Tunda kamar cikin kai ce tare ya yi, ya zai kuma ya ce tare abu ya zo ya zama matsala. Tunda ni na faɗa masa, ke ma in kika faɗa masa, to zai zauna ƙarshen ta yi tunani ya je ba su haƙuri a daidaita ya koma aikinsa na fi son ga yana aiki. to koko to ni ina ni ina yi mai magana gugu ba ga ki ba ki sai ki mai magana ta iya yiwa ya fi jin ma maganin ki akan nawa na san haka ya nemi kuma biyayya daidai bakin gwargwado kuma ba zan tursasa masa ya yi abin da ransa baya so ba amma a matsayin ki na matarsa akwai shawara tsakaninku in ya zo ya zauna ki masa magana da zai fahimce ki ya koma bakin aikinsa ni na ga hakan ya fi dacewa gwaggo na'am gwaggo na'am ga miki gaskiya mm. Gogo ni ma na son ya koma saboda me ba na son ya koma gogo saboda ai ba babansu bane ba aiki yake yi ba Gogo neman halaliyan shi ba yake yi neman halak din shi ke amma gwaggo sai ya tashi in ya tafi wajen aikin nan da sassafe ba zai dawo ba sai yamma kullum haka yake yau su kore shi gobe su dawo da shi yau su kore shi gobe su dawo da shi haba sai ka ce wani barawo ne ko ko a ce yake yi ha ai wulakanci ne gogo duk abin da za a baka a duniyar nan karka taba yadda da cin mutunci da wulakanci to yanzu na fahimce ki wato ke kike ziga shi akan wannan al'amura saboda wata ki ta daban kina kishi saboda an ce ir mai kamfanin nan mace ce shi yasa kike kishi kike zuga shi kai kuma wajen aiki ko zuhura ogo kai na kaman tunanin ki ya tafi wani waje gugguni fa ba zuga shi ne ba shawara na bashi kuma ya ɗauka kuma gugu wallahi bana tunanin wani abu akan wata mace hmm, bana tunani ko kaɗan gugu a yan duk inda zai je in dai mata sun kai ko ina da ko ina ayyan ba zai kalli kowa ba kuma zai kula kowace ce to in kofar gaba ba na kenan, ubangiji Allah ya masanya masa da abin da ya fi sama alkhairi addu'a da zan ci gaba da yi masa kenan duk abin da ya fi alkhairi Allah ya masanya masa shi amma abin ba daɗi to goggo yanzu nan ta iya yiwuwa Allah shi in zai canza maka abin da yake da alkhairi sai ya kwace na hannunka sai kai tunanin kamar ka rasa gaba ɗaya ba ka rasa ba fa wataƙila wannan wulaƙantar da suke mai su kore shi su da da shi yau su kore shi su da da shi yau wataƙila ma alkhairi ne in ya zauna ma ba zai tafi ba sai Allah ya kawo wani abin alkhairi kogo ina mutanen nan hmm. attajiran nan dan dan dan dan ikon Allah kin gane ni me nake nufi wataƙila ma a gidansa ma zai aiki to Allah wataƙila a gidan yan dan dan dan dan nan kake ki da ana ai ga watakila a ce ko direban dan dan ko a'a me manajan dan dan ai mun samu ci gaba ke ma kin zama goggon direban dan dan ni kuma matan dan direban dan dan ikon Allah eh. yanzu kullum burin ki dan dan dan dan kin ga karki je dan dan dan nan fa ya zama miki kina mafarki kina bacci kina dan dan dan dan kina ga son kuɗi ko gudan Allah yanzu nan je na aiki gidan su ɗan ɗan ɗan ɗan nan ba da mota sai da ita da tafiya ana mun haka ba ni ma kin gani albarkacin kaza gaskiya kika faɗa a rayuwa ɗan adam yana da daraja kuma wulakanci ba shi da daɗi domin duk abin da zaka bani in zaka wulakanta ni ka rike kayan ka kawai ke ma ki cigaba da mishi addu'a Allah ya masanya masa da abin da ya fi zama alkhairi amin Allah ya mana jagora gogo ki kwanta ki bacci abinki kin kinje duk wani da na cewa na kuma ni ne na kawo shi ofis ɗin a cikin na yi deleting na goge komai duk wani shiri na kwashe dama ba na komai daga yau in ka kara ganin ka bata a wannan kamfani duk abin da gara faruwa na ba kun saka ina da yanzu hakuri ake ba mu da wata madogara da muke tsugunawa mu dan samu albashin kuma kamar nan cikin sake kenan ya sake je kuma ka ya riga kai haƙuri kawai saboda ana baka albashi sai a kula ka ta yi ba zan jure wulaƙanci ba na gaji da an gana ma sai a kore ka a a kore ka a bakin yanzu da a ce a kan aiki ne laifi sai hanyar na ta kore ne. amma akan ceton rai mutumin nan na san shi tun kafin na santa ina da damar da zan iya taimakon sa a kowane lokaci ko ban san shi ba wasu na musulmi mutum ya samu matsala don mutum amma a ce a kasa fahimta ta a kasa za a koyi? to ta yaya idan ci gaba da zama da wani aikin ba da madogara kenan girma nake ni masu aiki nan gaba ta da yayin da samu da ba su abin da ya kamata da haka na ce gaskiya ba zai ba bari na haɓar da sai bari mu ƙara zama kusa. ganka haka wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka bar mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi baka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mata ta gado kaga da Allah kar ka gaya min ba kari. kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da kanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da kari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe. Muna da a Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Abuja, Arewaci da Kudancin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa, ko a lamba 42 Zaria Road Na'ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano, ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina, ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu takwas 0806 uku ɗaya biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Concept Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. ka dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. na na lafiya alhamdulillah zan da yawa ina fatan dai an samu nasara alhamdulillah an yi nasara tun da na dawo lafiya alhamdulillah don wannan ba karamar nasara ba ce inda na fita gashi na dawo cikin imani da lafiya ta. alhamdulillah ko da ban samu komai ba wannan ma nasara ce gaskiya um, wannan yarinyar ba su kira ka ba ba kuma su da na sanin abin da ta aikata maka ba ba ta jin komai a ranta da za ta kira ka ta baka hakuri ai da hankalinta tana cikin hayyacinta ta kore ni saboda ka ta san komai ko ba ta neme ni ba kuma ni ba ma na farin ciki da neman da za ta yi ba zan jure wulakanci ba ne kamar yadda na ambata ba ma na son yi ganin ta kwata-kwata aiki ne na daina aiki a ƙarƙashinsu. su Allah ba zai hana nuna aikin ba shikenan Allah ya sa hakan ya zama mafi Ba na ne da mata kullum na gaya miki ba ni da buri sama da in ga account ina yana cike da kuɗi yanda zan rika faranta miki rai. Babban buri na kenan a duniya na ga cewa duk sanda ke da bukata na share miki hawaye na biya miki dukkanin bukatunki to kin ga idan ba ni da aiki ya zan yi ne miki abin da yake so shine kawai yake jefa na cikin da to gashi dan aikin ya gilli ya zan yi dole in shiga matsala da dama <laughs> Kwantar da hankalinka zan dinga maka addu'a a kowane rana na faɗa wa Allah ya baka kuɗi ya baka kuɗi ya baka kuɗi adadin soyayyar da kake mu ya juye maka su gaba ɗaya a cikin akawun ɗinka. Kaga ai ban da damuwa. In kana da shi, ni ma ina da shi. Masha Allah. matukar zan samu kuɗi adadin soyayyar da nake miki to na tabbata za a lissafa na a saman masu kuɗi na duniya. <laughs> domin yadda ake kiran ɗan gwata ɗan ɗan kaza ɗan kaza to ni ma sai dai a ce min ɗan ali <laughs> yawwa ga ɗan ga ɗan ali ga yar zuhura ɗan ali ga yar zuhura a a a'a ɗan ɗan ɗan ɗan da ɗan <laughs> shi ke nan mun warware sai dai a zo gurin a da arziki <laughs> insha Allah yanzu ka kwanta da hankalinka ka zo mu shiga ciki zuhurar ka ta dafa maka abinci mai daɗi sosai. Masha Allah. I miss your girki. Ku je in taune shi. I miss your girki. Ummi, maganar dai da na gaya miki ita ce, saboda ayan ɗin nan dai shi ne dai mutumin da yake da nagartar da zai iya kula da kamfanin nan. In dai ba shi ba kuwa, to babu wani da nake ganin ciwar zai iya. na faɗa maka ayan yana da zuciya sosai wallahi. ban taɓa sanin yana da fishi haka ba da fusata har san da wannan abin ya faru na ma je da ƙoƙarin na ba shi haƙuri fa ko ya tsaya ya saurare ni ma ya ki ma ya tsaya ya saurare ni to ai wannan shine cikar ɗan adam shine yake bambanta mai hankali da shashasha saboda idan an yi wa mutum abin da ya so sa masa rai bai ji daɗinsa ba ya kamata ya nuna shine cikar ɗan adam ni wannan abin ban ga laifinsa a kai ba kuma ni ba ni ne zan je na nemo shi ba don haka ki ya kamata ki je duk inda yake ki rarrashe shi a matsayin ki na ya mace ki san dukkan hanyoyin da za ki bi ki rarrashe shi ya dawo a ci gaba da abin da ya kamata Ladi tuni yanzu ina na san zan je in nemo shi kina da lambar sa'i kuma kin san mutanen da suka san shi don haka ki san duk yanda kika kika nemo shi shine magana Lalallahi wai har fita za ka yi Gobe na kwana? Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Ai dama yanzu nake shirin dan tashi mashin din nan ya dan fara dimi. Eh. Sai shiga in gaishe ki kuma sai na sallama da ita ma Zuhura sannan sai na zo na tafi saboda zan tafi neman aiki ne. To kuma sai ma na tuno fa waran kashe shi yanda tsadan man nan take yanzu kan fito sai in sha na 500 a nan yana tsaye na su. Haka ne kan. To yanzu in banda abinka mutumin da zai tafi neman aiki ban ga takarda ko a a hannunka ba da me za a nemi aikin? A'a, ai na riga na tura. Da yake online na riga na tura abin kawai yanzu za su dan verify abin ne idan za su dan min interview mu dan gama abin da aka yi shikenan don sun tabbatar da ni kawai shikenan sai a fara. A'a, menene kuma online ne fa kaga ba na gane wannan turance turancen naku. Ba ke da hakuri da manta. ta yanar gizo gizo na tura musu abubuwan da gaba An kuma dai me gizo gizo gizo tauta wanda na sani? A'a ai abinda duk ake yinsa wanda ake da alaka da kamar kwamfuta haka to irin wannan dai abu ne dai na yanar gizo gizo dai da ya zama na zamani yanzu kusan kowa dan dai ke kawai dai mu kin san daga karkaran mu muka taho kuma ke biki dan an dan ci gaba da abin nan ba yanzu abin da ake na riga na tura musu da dukkanin bayanai na mm. za su gani yanzu kuma sun bincika idan na je yanzu tunda an riga an sa min lokaci da na je kawai bincika za a gani a tabbatar da cewa abinda da na tura da gaske ni ne wanda na tura din kuma abin yake a rubuce za su tambaye ni su ji irinsa a zahirance abin da yake a hmm. takardar zan iya bada amsarsa a gaske to sai hmm. kuma su duba su ga nauyin karatuna idan ya dace da gurbin da za su dauki aiki to sai su gaya min za su hmm. tabbatar min da gurin da ya kamata na zo na aiki kuma insha Allah in dai sun bincika in dai da akwai gurbin na san ba za a rasa samun inda za a makale ba. To, ya Ubangiji Allah tabbatar maka da alkhairi, Allah tabbatar ma da alkhairi, Allah shige mana gaba. Amin, amin. To amma ka je gun zuhuriya din ko? A ah, yanzu ba tafiya zan ba dan ko sallama ba mi ba dama niyya ta da na fara zuwa annaje na gaishe ki. Mm. Ita ma zuhuran ba mi sallama da ita ba. Sannan kuma daga baya sai na zo sai na silali in samu tafi To shikenan je ka kai sallama amma bari in tsaya maka gadin babur din nan. <laughs> Ma gadin babur din ko saboda ƴaƴan nan. <laughs> Oh, <laughs> ma gadin babur din saboda ƴan kudu-kudu nan ba sa bi. Yanzu ka ga sun zo suna ɗan dadana wannan abubuwa. Ana ɗan lallaɓa rayuwar nan. Allah ya kyauta.